Ok, ka kira shi eh, mun magana. saludalo, saludalo, saludalo, saludalo, saludalo, saludalo, saludalo.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 na rana 26 ga watan tara shine watan ramadan al-mubarak a cikin wannan shekara da hijiran manzo Allah alaihi salatu wassalamu ta kawo shekara ta 1400 da shekaru 45 kuma yini ne yau na biyar ga watan hudu shine april Da safi na miladiyar haihuwa na isa ne maryam alaihi salam wacce kiristoci bayan su da juna sashi suna cewa bana take da shekara ta dubu biyu da shekaru ashirin da hudu allah muna ƙara yabo da godiya ga shi da mu ka ba mu ikon zuwa domin ɗora darasi na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai girman daraja suratu zumar wacce mun yi karatu cikinta jiya muka tsaya akan aya ta 28 gashi ma yanzu ya karanta mana aya ta 29 inda allah maɗaukakin sarki ya buga wa dukkan talikai dukkan duniya misali tsakanin mai bauta wa allah shi kadai da mashiriki mai iyayen gida marasa tushe marasa asali barkatai to amma ubangiji sai ce lahu matsalan allah ya buga wani irin misali mushriki wal muwahhidi ga mushriki mai haɗa Allah da wani wal muwahhidi da mai kaɗaita Allah da ibada rajulan bisa ga misali mutum ne fihi shuraka kamfani aka yi aka sayi bawa wannan da kudin sashiyarsa wancan da kudin sashiyarsa aka haɗa aka sai bawa don ya mai don ya musu aiki to su mutanen nan da suka sai bawa shaki suna dukkan su ba mai rangwame yan jayayya ne ba wanda zai ce yau je ka iya wawa na aikin gobe kayi nawa jayayya suke da juna mana ya ce je ka za ka yi mun aiki sai ce to ainihin a cikin tawashiyar ya yi kaza to jama'a yanzu wannan bawa ya kaga tashin hankali a gurinsa wanda suka mallake shi ba mai rangwame jayayya suke da juna to jibge wa'yancan ka ajiye misalinsu wara julan a samu wani mutum kuma na dabban salaman lirajulin sila mai lafiya na mutum guda ne ba wani wanda yake cewa ga rabona a ciki kai ma ga naka na mutum ne guda yana zaune lami lafiya to jama'a da wancan wanda an yi rubdugu a kansa wannan yana ce ina nasa rabon wancan yana ce ina nasa rabon da wannan na mutum ɗaya ne kaga mai na mutum daya zai tafi aiki na bautar ya san inda zai fuskanta wani kuma idan ɗayan ya ce je ka ɗebo ruwa wani sai ya ce je ka ɗauko marmara shi abinda yake so a aiki da ita kenan to gashi shi jiki ɗaya masu jayayya da shi kuma daban-daban to lalle kowa ya san dai wanda ake kara kaina a kan kowa na neman haƙƙinsa wancan bawa ya wahala wanda kuma guri guda ya sa gaba ba wani mai jayayya shi garau doka guda yake bi shine allah ya kwatanta mai imani da shi Allah ka samuna daga masu imani wanda Allah kai kaɗai za mu bautawa kada mu haɗa kada kowa wajen bauta to kowa ya gane wannan dai da wanda yake fi shuraka'u da wanda yake salaman lera julin da bambanci ai kowa ya san wannan ko to alhamdulillah Allah ya ce to godiya ta tabbata ga Allah bal amma duk ka sake duk wani abin da mashiriki yake kamawa a wa'azi ya yi kunnan uwa shegu aktharuhum la ya alamuna mafiya yawan mashirikai ba sa karatu ba sa sanin gaba da baya dama da hauni ba sa iya gane gaskiya daban ƙarya daban mai jawo la ya alamuna ba su da ilimi ba sa sani ci gaba innaka mayitun wa innahum mayitun kuma wanzu Allah nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da ya zo yana wa'azi da alkur'ani duniya ta dumama gaskiya na rinjaye Allah na taimakonsa akan kafirai da fasikai da munafukai wani gunki lata uzza sanadi da quraish su abu jahal da danginsu yan kisisi na iri daban-daban duk abin da suka sa a gaba sai allah ya ruguza da suka ce a to ai ga wata hanya dodanni za su kashe shi ce ai zai mutu a huta to maganan mutuwa ka ɗauko mutuwa kai wa mutane gori da ita da Allah ya riga ya yanke hukunci ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un dan numfashi mai ɗanɗanar mutuwa ce wani mawakin ƙasa hausa ya ce eh, munnan mutuwa munnan banza tun da kayan kayan munnar ba ta baka kenan ba wanda dai kuka je kuka binne shi kuma bai toshe kabarin ka ba saura naka da ta haka sai suka ce ai zai mutu a huta Allah ya ce ka lallai kai ya Muhammad ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka ce zaka mutu mayitun zaka mutu wa innahum kuma tabbas su na su ma za su mutu don dai maganar mutuwa ce ba wanda ya tsallaka ta kenan bayan mutuwan nan za ta samu kowa to in an mutu fa ba kenan ba akwai tashi akwai fuskantar hisabi kuma a gaban allah da ya hana a mashirka shine mai hisabin thumma sannan bayan mutuwa thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun thumma sannan bayan an tada talikai duka ayyuhan nasu ya ku mutane fima bainakum wato min almazalim abin da yake tsakaninku da juna wane ya zalunci wane wane ya danne wane haƙi wane ya nuna wane ƙarfi sun summa sannan ba mutuwa innakum tabbas ku yau qiyamati ranar tsayuwa a gaban Allah don hisabi inda rabbikum in an haɗa gaban ubangiji tafsimun za ku ta husuma da juna saboda ce to ya zo gaban allah magana ya shirka ranar babu su wane ne suka ce suna da iko irin naka allah ƙarya kuke kuma dama 'yan iska ne kaza kaza husuma ta tunnike kuma a gaban allah to kaga an kunyata ci gaba faman azlamu mimman كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين تو وبنجي يأتي منين faman azlamu faman azlamu mimman kadhaba ala Allah to an tara azzalimi azzalimi aka gayyar azzalimai to an zo wane ne ya fi zalunci cikin azalimai mimman kazaba alallah kamar wanda ya yi ƙarya ya dangana ƙaryar da allah ya ce ku yi kaca-kacar ku a lahira shi zai je cewa Allah wa'annan nasa ne zai sa su a aljihu ya tsallake wuta akwai inda Allah ya ce ai haka to wanda ya faɗa hakan akwai sun ko babu to ya yi ƙarya ga Allah kenan to a cikin azzalumai wa ya fi zalunci mimman ka zaba alallahi kamar wanda ya ƙarya ya dangana ga Allah ba a zalimi kamar sa to akwai wani kuma a au zaba wa kazzaba bisidiki babu azzalimi kamar wanda ya karyata game da gaskiya izja'ahu lokacin da gaskiya ta zo masa cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu abun bautawa da gaskiya sai Allah Allah kuwa shi kadai yake a zatinsa Allah shi kadai yake aikinsa gajiyawa ba ta shafarsa Allah shi kadai yake a cikin sunayensa da sufofinsa Allah baya da takwara Allah shi kaɗai ne abin bautawa dukkan talikai cikin sammai da ƙasai da abin da yake tsakanin so aka zo masa bai sidiki da gaskiya sai ya karyata gaskiya ya ce bai yadda ba ya za a ce Allah shi kaɗai ai akwai wani ai akwai wance ai akwai abu kaza ai akwai bokaye ai akwai kaza kaza to duk dai wanda ya fi zalunci ba kaman wanda ya karya jingina wa Allah ko ya ta game da gaskiya ita ce alkur'ani mai girma izu ja a lokacin da gaskiya ta zo masa to ba dai sun karyata ba ba dai sun faɗi karya sun jingina wa Allah ba Allah yana da gurin ajiye su alaysa fi jahannama mathwal lil kafiri babu wani um, babu gurin zama ne na ajiye wa a jahannama lil kafiri na ga kafirai akwai to saboda ka su yan jahannama ne ku su su ta yi duk abin da kaga sun yi kallon karasawa ne Allah ya mana tsare daga shirka da shakka da kokwanto da ha'inci da ƙarya da yaudara Allah ka nesanta mu daga gare su shiga ba والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون تشان ركن مرسا كركي كان غرارو دبان sakamakonsu sun kare a jahannama wanda ya faɗa kuma allah ne wanda baya faɗa ta tashi to wanda allah ya marbaiwa da bin gaskiya allah ya aiko cikamakin annabawa shugaban manzanni da alkur'ani mai girma allah ya ce wallazi ja abisidiki kuma wanda ya zo da gaskiya me gaskiya alkur'ani wanda ya zo da gaskiya na muhammadu sallallahu alaihi wasallama wasaddaqa bihi kuma ya gaskata game da alƙur'anin amana bihi ya imani da alƙur'anin wa amila bima fihi ya yi aiki da dokokin da ke cikin alƙur'ani kaza ya yi bar kaza ya bari wa huwa shine annabiyu muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa man tabi'ahu min al'amali ga wanda duk ya bi kuma annabi wajen aiki kar wani ya je gaban kansa ya kama bidiyoyi billahi lazi la ilaha illa huwa annabi ne Allah ya sa ya zama abin koyi ga talikai duk a aikin alheri tunda ubangiji ne ya zaɓe shi Allah baya kuskuren zaɓe ba mai darajar manzan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama zaɓin Allah laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wallahi tabbas ya kasance gare ku ya ku talikai duk mai neman shiga aljanna fi rasulillah cikin rayuwar manzon Allah gaba daya muna da uswatun hasana kwaikwayo mai kyau kar wani ya gaban kansa duk abinda zamu za mu bi sunnar adamu ce yaya annabi yayi sallallahu alaihi wasallam yaya ya ɗora sahabai a kai kar mu sa san rai kar mu sa bidiyo'i kar mu sa almara kar mu sa gargajiya wallahi tallahi hanyar hanya ta Allah wanda ya aika annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ita ce gaskiya kuma anan alherin duniya da lahira yake Allah ka ba mu ikon bi saboda kai mu shaida a zuci da baki da aiki la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. to kun ga wani abu da annabi sallallahu alaihi ya zo mana da shi shi da mu da za mu bi shi Allah ya ba mu tabbaci ya ba mu dahir mu kama alkur'ani mu karanta mu fahimta muna masu imani mu sa cikin aiki bisa koyarwar banza Allah sallallahu alaihi wa sallama ba dan riya ba ba dan sum'a ba ba dan fashe fushi ba ba dan wani abu na daban ba sai khalisan liwajahillahi ta'ala sai Allah ce wa ula'ika humul mutaqun ula'ika humul mutaqun wayannan su ne masu takawa masu tsoron Allah Allah ma ja'alna minal muttaqina amin Allah ka sa mu cikin masu takawa ci gaba لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين jama'a mu bi gaskiya kun ga ba za a iya bin gaskiya ba sai an yi haƙuri sai an daure an yi karatu don allah sai an yi aiki da ilimin don allah wanda suka yi haka to ranar lahira akwai tattalin ni'imomi na ubangiji wanda da zara allah ya samu a ciki to shi ke nan masifa kaf ta ƙare daɗin yanzu ya fi na ɗazu an anjima ya fi na yanzu haka har abada kyauta daga mai akwai allahu ubangiji ya ce lahumma ya sha'una suna da abin da suke so inda rabbihim a wajen ubangijinsu wato allah tabaraka wa ta'ala ya yi tattalin aljanna ga masu takawa zalika jaza'ul muhsinin wancan fa ne sakamako na masu kyautata aiki mai yin aiki don allah shine al-muhsinu al an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lamta kun tarahu fa in innahu yaraka dan Allah jama'a duk abin da zamu mu daure mu dan Allah kuma ba za mu iya ba sai mun roki Allah ya taimake mu Allah ka taimake mu amin ci gaba ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون wato aikin da suka yi na ihsani suka samu kyakkyawan sakamako liyukafirallahu anhum aswa'al ladhi amilu dan Allah ya kankare musu mafi munin abin da suka aikata kamar shirka kamar kisan kai da sauran manya-manyan zunubai yahum kuma ya saka musu ajrahum ladan su bi ahsani eh, ma kanu ya amalu bi ahsani alladhi kanu ya amalu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa shine aiki gangariya wanda babu shirka ba shakka ba kokwanto ba riya ba sauransu ko gaba sai ya ce ah za a kankare mafi muni ka ce eh za a yi sakaya da mafi kyan aiki eh to wanda yake mummunan mummunan kuma da kuma wanda yake mai kyau mai kyau da bai fi kyau din ba yaya za a yi da wannan to kai tun da kaji an ce mafi munin zunubi an kankare to su kanana wake tasu su an wanke su a tuni yawa tun da kaji kuma an ce mafi kyau za a yi wa mutum sakayya da shi to kaga shi mai kyan idan mutum ya yi aiki ɗaya sai allah ce a ninka shi gida biyu a ramadana da wanda ya aiki mai kyau ɗaya to ninki biya za a bashi wanda ya aiki kuma na ɗaga addini ƙwara ɗaya tak sai Allah ce a ninka shi gida 700 wanda ya aiki a wani mataki da ikhlasi ya kai ya kawo sai Allah ce ku ninka shi ninkin ba ninkin ba iyaka kun san wata kyautar tafi wata ai a wannan din ma kawai to wani kuma aikin idan mutum ya yi shi sai Allah ce ku ninka lada ninkin ba ninkin ku lasauta zunubansa kaf ku yafi to ba wai mai ɗari bakwai ko biyu ɗin za a ba mafi can ne da shi za a yi wa mai yin aiki dan Allah sai a yi ninkin kuma a yafi duk barnar Allah ka taimake mu ci gaba أليس bi kafin عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد to wanda ya dogara da Allah in ba mashirki da rashin hankali ba ka ɗauko wani ƙazami su wani boka ba wanka ba wanki ya sa gashin kaji yana wari a ɗaki ya zo ya ce maka wai shine zai maka kuɗi ko zai kare ka daga damuwarka kare banza kawai to kuma balle ma a ɗauko shugaban halitta Allah gaba ɗaya na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan sai wai arna su ce Rabar da shi za a haɗa shi da lata da uzza za a masa udiri za a ma kaza kaza Allah ya ce alaisallahu bi kafin abda ashe ba Allah ne wanda ya isar wa bawansa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amsa ita Allah kai ne ka isar wa bawanka ka isar wa dukkan bayi to amma har haka wai kafirai sai suna ba annabi tsoro a gaba ya ce me wayo hawaifu naka kuma suna tsorata ka ya rasulullah sallallahu alaihi billazina min dunihi da wanda yake koma bayan allah waiwai tun da ka tsaya ka jajirce wa'azi za a maka tub ka mutu gaji <laughs> tunanin kafiri ba basira yawa to waccan da ya magana kowa ya san bata ne batan kuma mugun bata to idan ubangiji ya bar bacacce cikin bata ai kaga ba wanda zai kwato shi wa man yudillillahu wa ma lahu min had wanda do Allah ne ya bashi cikin bata ya ce je ka ka bata din to baya da wanda zai mayar da shi ya nuna ma hanya ya ce ga inda zaka bi ka fice ci gaba wa man yahdillahu fama lahu min mudill أليس الله بعزيز ذي انتقام وما يهدي الله وندو الله يشري يد شيء الله كشري يد مو آمين wala inda duk wani kafiri masharranci zai zo ya buga ya razana mutum za ku mutu ga korona nan ga kaza a ba ma lahu min ba wanda ya isa ya ɓadda wanda Allah ya shirya alaysa bi azizin ashe Allah ba ba ne galibin ala amrihi akan al'amarinsa Allah buwayeye ne jaye kan lamarinsa zintiqam ma'abucin azabar ramuwa ga wayanda suka tinkari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bayan Allah masoyan ubangiji suka ce za su cuce su sai Allah ya rama ci gaba ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن إن أرادني الله بضر هل هن ممسك ممسكات ضره ساكي ساكي كرنتاوا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون انا رمى سيدان كوكا كان سو كو با كاسو يا كاي كما شي واتو kafiri ya san ya ga an yi nasara amma duk bubbuga wannan fada yake a can zuciyarsa ya san karya yake ba karka ce wai wai ba su gane ba ne rashin rabo ne kawai ya ɗauke su kuma bayyana ta'ala nan sai allah wato maɗaukaki ya bayyana anna mujarradal qawli bi anna allaha mawjudun wa annahu alhaliku alƙadir alhakim menene bi fitratil aqali la kafi illa bittiba'i amrihi ta'ala faqad wallahi kafirin da ya san musulunci gaskiya ne ba san iya yawansu ba da kansu wani lokacin sai ce kuna kan gaskiya hmm. inda yana Allah za a fata ku ne da gaskiya to zo mu yi to sai Allah ya buɗe ku. wawa ba sa iya ganewa ba ne wala mutumin da yake cikin laifi da kansa in ya tsaye da ransa a halittar da Allah ya man lafiyayye lafiyayyar halitta wallahi ya san gaskiya gaskiya ce ya san kuma karya karya ce ya sa gwanayen magana a ƙasa sai su ce kowa ya gyara ya sani kowa ya bata ya sani abinda za ka ga mutum waye yi ya ji wa'azin laifin zina da zuwa gidajen karuwai ya shigo cikin mutane tsab ba za ka gane ba to in za shi sai ya cire hula ya cire duk wani kaya sai wata shiga ɓadda bami ina za shi za shi karuwai ga hanyar daga gidansu tsotsar zai iya binta can sai sha tale tale tale tale ga canja shiga ga sha tale tale ga shi baya so ya gamu da wanda ya san shi a ah, to ashe ya san ba kyau bai san ba kyau ba kenan zama amma gashi san zuciya ya sa za shi duk da ya san ba kyau to duk kafirai da kuke ganin su sun san ba kyau ba ga mutane a america da faransa da ingila wanda ba basu musulunta ba suna ta ihu suna kuka suna ce wannan zalunci da america take yi wa palestinawa a gaza ya munana da kansu suke faɗa kuma 'yan uwansu ne ko ba haka ba to ashe gaskiya an santa karya ma an santa yanzu misali a ce a nan jihar filato jos idan aka zo ce to wa'yansu su je su yi mitin su je su banka wa kasuwa wuta to Allah su ma sun san bakin domin kuwa daga ranar da aka rusa kasuwa zuwa yau ƙananan ma'aikata da filato take biya wanda suka rasa aiki an yi asarar miliyan nawa kudin raya ƙasa da ake samu ga masu tura jakin karfe kawai a yi ne ana tara nawa kudin rumfa nawa baƙi su zo su saya su sayar su bar wa jihar dukiya nawa sai aka ce to a ji a ƙona a ji a ƙona kada musulmi su yi amfani da shi amma ran da za a faɗi wannan fa a ɓoye to ya za mu yi mu an yi wannan mitin to da suka ga za a gina sai aka ce ba a yadda ba wai kamfen ɗin cin zaɓe shi ne kar a gina kasuwa to wancan tunani yana da kyau idan an zo kasuwan nan sai a ware ta a ce kar wani ya shiga sai musulmi kar wani ya saya sai musulmi kar wani ya aiki sai musulmi kowa na yi amma son rai sai mutum ya ce gara a rasa to ba wai akan ba a sani ba ne shaidan ne da bin son zuciya to kakka dada kakka rage duk tsarin kafirci irin wancan salon suke bi ubangiji maɗaukakin sarki ya tona musu asiri ya ce da manzo Allah na sallallahu alaihi wasallama wala in sa'altahum wallahi idan ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa ya halicci samai da ƙasa la yaqulunna Allah ce wallahi za su ce Allah ne to sun sani kenan ko ba su sani ba sun sani kaga sun sani Allah madaukakin sarki yace menene kul afara'aytum kul to ka ce da su afara'aytum to yanzu ko kuna gani mata da una min dunillahi abinda kuke bautawa kuke kira koma bayan Allah na daga gumakanku duk abinda aka saka ake bauta mar ko hoton waye ko gunkin waye ko dutsen waye ko ruwan waye ko babbar bishiyar waye ko kurmin su uwar taro na waye duk abinda kuke bautawa in aradani allahu bi durrin inda za ta ɗauro a ce allah ya nufi wani abu na cuta zai shafe ni hal hunna shin wa'annan gumakan da abin da kuke bautawa hunna kashi fatun durhi su ne masu yaye cutuwar da allah ya nufa ta kama bawa wal jawabu la amsar ita ce a'a kowa zai ce a'a ai ba dai Allah ne na ai ba wanda zai saya a wannan to aw arada ni bi rahmatin ko kuma Allah ya nufe ni da samun wani jin kai nasa da sosai nasa to duk wa'ancan gumakan da duk wani mugun ra'ayin hal hunna shin wa'annan gumakan mumsikatu rahmatihi za su rike rahamar ta ubangiji su hana ta iso wajena ne kowa zai ce a ah, zahira ta zo ta ukul shi ke nan nawa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce hasbi allahu ni allah ya isar mun alaihi ya tawakkalil mutawakkiluna ga allah duk wani mai dogara zai dogara ya ci nasara wanda dai ya saki allah ya riga ya salwanta allah ka taimake mu ci gaba قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم يا جماعة المسلمين أكوكا من يمن يمهجوجي da bayanai karara na shiryarwa da muka biyo cikin ayoyin nan wani abu ne bai fito fili ba to shi kenan wanda bai ga dama ba haka ba zai yadda ba yi. ta shi kenan Allah ya ce wato annabi Muhammad ka ce ya kaumi ya ku mutane na imalu alama cikin shi kenan kowa ya je ku je ku yi aiki kowa akan halin da yake ciki wanda ya zaba alheri ya zo muji wanda ya ce ba alheri yake so shi ya je ya nasa amma bari gaya muku wata tabbataccen magana inni amin ni ina nan na yin aiki ala hali ala halati akan halina na la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama a zuci da baki da aiki muna bin addinin allah kuna bin addinin shirka amma dai kowa ya san ai ba duniya ce gudun zama ba ko wanda kwanansa ya kare ya sai koma ga Allah in ya kuwa mutum ai ba wannan ita ce karshe ba za a yi tashin kiyama za a yi hisabi ko to fa sauka ta'ala mun da sannan za ku sani wani abu kuka jawa kanku ci gaba za ku san manyatihi azabun yahuzihi za ku san wanda azaba mai wadda za ta walakantar da shi za ta je masa wa hillu alaihi azabun muqim kuma ta sauka a kansa wata irin azaba matutarciya wanda ba za ta kare ba Allah kiyaye mu ci gaba inna anzalna alaykal kitaba linnas wa haqq faman ihtada falinafsihi ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل ثم بيان تعالى سنة الله مدوكين سلكي بياني umuma risalatihi gamewar manzancin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jami'in nas an aiko shi ne ga dukkan mutane faƙala sai allah maɗaukakin sarki ya ce wato inna anzalna alaikal kitaba lalle mu mun saukar alaika gare ka alkitaba littafin nan sananne alkur'anul karim wato eh, linnasi mun saukar da shi don amfanin mutane ne gaba daya ba wanda aka ware kuma an saukar da wannan littafin bilhaki da gaskiya yana dauke da shirya ga kowa da kowa in ka ga wani biyan da bai yadda da shirya ba ki shi ya ki hita hitada wanda duk ya shiryu shikenan fali nafsihi don amfanin kansa ne ba Allah ya zai wa aiki ba in kai sallah ba ba Allah ne zai karu ba in kai azumi ba Allah ne zai karu ba in kai gaskiya ba Allah ne zai karu ba wanda ya yin fali nafsihi don amfanin kansa ne so da ka jama'a kaɗai ta Allah da ibada mu riƙe sallah azumi zakka aikin hajji gaskiya rikon amana cika alƙawari duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya ɗora ma kai na shirya mu riƙe da kyau amfanin kanmu ne a duniya da lahira kuma ubangiji ya ce a gaba ya ce wa man wanda kuma ya ɓace shi ya kiɗin ba zai ba فإنما يضل عليها yana bace wani nauyin musifar ya fada alaiha kan nasara so da haka ba wanda ya jawa ba wanda ya bace wa ya jawa kansa in mahalar ta same shi ne tashi kuka to ya kuka da da kansa abin kwanaki ya ce wa an alaihim bi wakil alaihim bi wakil kuma baka kasance kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ne wakili a kansu da za ka sa su dole sai sun yi ba in ka isar da sako ka gama naka wanda ya bi ya yi dace wanda ya yi ya cuci kansa to Allah ka sa mu zama masu dace mu bi gaskiya ka hana mu bacewa alhamdulillah rabbil alamin nan za mu daga aya kuma sayan Allah ya kai mu gobe sai mu ɗora Allah ya kara mana imani jama'a ramadana ya tattara nasa ya nasa yana ban kwana Allah ka sa duk abin da muka yi na ibadodi ka karba Allah ka daga darajojinmu wannan kwanaki da suka saura kuma Allah ka taimake mu da ƙwazon zage dantse rike tauhidi sallah azumi Zaka, aikin hajji mu riƙe sallar farilla nafila ashar tahajjud kan tsarin musulunci da kyau